قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين ya kai wannan manzo, ka ce, Ya ku mutane, in har kuna shakka dangane da addini na, wanda nake kiran ku zuwa gare shi, wato addinin kaɗai ta Allah da bauta, wato tauhidi, to ni fa ina da tabbacin ɓacin ku don haka ba zan bi shi ba. ba zan bauta ma waɗanda kuke bauta ba ba koma bayan Allah sai dai in bauta wa Allah wanda shi yake ɗaukar ranku ya kashe ku kuma shi yi min umarni da in zama cikin muminai masu kaɗaita shi da biyayyar addini